السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها حديث حديث صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح تقدم وفي هذه الرواية قالت فصلى ثمان ركعات ملتحقا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان بن هبيره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أو لكلكم ثوبان وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في, في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وعنه رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وعن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي علي ثوب واحد فاشتمنت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السر يا جابر ما السر يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتمام الذي رأيت قلت كان ثوب قال فإن كان واسعا فإن كان واسعا فامتحت به وإن كان ضيقا فاتجر به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 ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan sha biyu da biya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz Zain الدين أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي wanda yana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 893 wanda yana kuma shi da darasin mu na 136 قال يأتي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالك بين طرفين بدأ عمر بن أبي سلمة الله تعالى ما في yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sallah a cikin tufa guda daya wanda ya sassaka tsakanin wato abin da zai kwanta an ibn hanu bint abi talib radiyallahu anha qalat an karɓo daga ummu hanu ɗan abi talib Allah ya yarda da ita tace ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح به رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حديث صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوامر بأك بأك مكة تقدم وما حديث يا جباك وفي هذه الرواية أو أن الرواية قالت سيتشي فصلى ثمانية ركعات النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ثلاثة وإيه تكس ملتهفا في ثوب واحد yana lullube da kufa guda daya yana sanye da kufa guda daya falamma sarafa yayin da ya gama ku sai nake ya rasulullah ya ma'aikin Allah za'amat mu ummi dan mahaifiyata ya yi za'amat mu ummi ali dan mahaifiyata ali ya cewa annahu qatil rajulan qad ajartuhu cewa sai ya kashe wani mutum wanda na ba shi mafaka fulanar da hudaira shine wani dan hudaira فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد اجرنا من اجرت يا ام هاني من بعد مفكا ده wanda kika يا أم هاني قالت ام هاني ام هاني تقول وذلك ذهب wannan lokacin lokacin alhali سمع عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في صيد واحد فابو هريره الله تعالى مسير ذا mai tambaya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da sallah a cikin tufa guda daya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول أول كلكم فوضان قوة إذا بشتم كنت لكفى بي عن أبي عن أبي هريرة وعنه رضي الله تعالى عنه قال بجشيد أبي هريرة الله تعالى مسير بايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على اكفيه شيء كذا قيمت ويصلى اكفى جدا هنا باب الثوب اكن كافتين سبيل وعن رضي الله عنه قال بجدوش ابو هريرة الله قال بصر با يوشي اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيء ده شيء انا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي انا شيء من صلى في ثوب واحد wanda ya yi sallah a cikin tufa guda falyukhalid bayna qarafayhi to ya sassaɓa tsakankanin jefansa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعد جابر بن عبد الله الله تعالى مصر قال يا خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ما فتت على النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده بتكون تفوت في يسع فجئت ليلة لبعض امري سيما او رجل دلو سبب ليلة بقاتتا في يصلي سنة سامي هنا صلى وعلي ثوب واحد إلى سيدنا باع فاشتملت به سنة دندنة بين تفر وصليت إلى جانبه بي صلى عجيبا النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف وعند النبي جلس صلى قال سيدي نصر يا جابر ميجا ومن تفي الدليل يا جابر فأخبرته بحاجتي سنة بيع مسا بقاتك فلما فرغت وعندما جمع قطع مثل بقاتك قال فيتي ما هذا الاشتمال الذي رأيته وأن ولا إرق بالجنون نجم قلت كان فوضا سنة تفر تفر شيء موكنشي wato matsakiya kala fa in kana ya ce sai maza Allah ce to idan sifar kalliyar ya ce faltahid bihi to kalin ta to da ita in da ka ka ta wato kai zan da ita waɗannan hadisai gaba ɗaya suna magana ne akan tufar mai sallah ko tufafin mai sallah imam bukari ya kawo ku a cikin wannan kitabus salah domin bayani akan abin da ya shafi shiga da mai sallah zai yi kamar da aka sani cikin kayayyakin da ake amfani da su ko can da wato ana da الإزار أنا ذا الرداء أنا ذا القميص أنا ذا القباء أنا ذا التبان أنا ذا السرايين وأنا بسنا تكون تفاتي إذا أتي أنفان ذا سوى كل يوم من الله صلى الله عليه وسلم كل يوم من ذا ينسى ما لا ربا وكنا أنفاني ذا يبنن الرداء وتضاء كل أتي يافا و سنا الإزار خرج الليل أتي غيرا و سنا القميص riga wata ake sawa wata aka fi mata fasalin hannu da komai eh riga da muka sani ce alqamis ko zama tana da matsalai da komai da hannu da an mata fasali na na tufafi irin wannan rigar da take jikin mu ita take alqamis tana aya da tuda tuda kamar alkabba ce alkabba ce sai dai galibi wani lokaci akan ɗora ta akan alkamus wato a saka abin da sai kuma ita a biyo da ita a saka a kan wannan tana da ana ana da tubban tubban kamar da zoron wando sannan asarawi dogon wando wannan duk akwai shi tun wancan lokaci zamanin larabawa kan abin nan don haka maganganu suka zo a cikin hadisai wanda suka shafi waɗannan kayayyaki da yadda za a amfani da su musamman a farkon musulunci kafin musulmi su sami yalwa da wadata zai zama ba kowa yake da waɗannan tufafin isassu ba wani ba shi da wani abu da yake iya amfani da shi na tufa in banda bani guda ɗaya bani ne kwaɗe da shi shi zai ɗaura kuma ya kamo bakinsa biyu ya haɗe ya kulla abin a bayansa idan kuna tuna hadisin alwahi da ku nafsu hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi a cikin sahih bukhari matar da ta zo ta ba kanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ya ɗaga kai ta daga baya ya da cikin sabo akwai da ya aure ta wani ta ce ce shi ya aure ta annabi shi to ka ba ta sadaki ka je ka debo sadaki ka ba ta wajen ya dawo ce babu ya rasu labar samu komai ba annabi sallallahu alaihi ce za ki je komawa ko da walau ka ta da min hadith ko da zobe ne na karfe ka samu ka kawo mata wani abu da za ta amfana da shi ya sake zuwa ya dawo cewa rasulullah ban ka samu komai ban samu komai ba wato karam niki mai salam salam ce to eh, zai take jikin ka fa yana sanye da da izari cewa rasulullah ya haɗe ne in ɗauka na ba ka yi ko zan zama tsarara ba da yanzu kwara ɗaya ne shi ya daura kuma ya jawo ya daura shi ayya daura ka ga da addini ma sai ya sai za ka daya da riƙe daya to karshe annabi yace to ne ka da cikin alqur'ani yace na hadda suratul baqara mai yace to ka koya maka wannan shi da sadakin ta to kaga wannan yana nuna maka irin yadda a wannan lokacin rayuwar take ba kowa da yake da tufafi da yawa ba wani ma zanin sa ba ɗaya shi zai ɗaura shi zai yaka. ba ɗaya ba ka ba mutum ba a abin nan ko kuna suna hadisin a za mu karanta shi a nan zai zo a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa mata da suke zuwa masallaci sallah cewa an yi ruku ka su dago sai maza su dago saboda duk kayayyakin da sun maza suke sawa da sun mutu sun da gargaje saboda da an yi ruku al'aurar mutum za ta fita za a gani maza su zai gani to shi yasa sai annabi ya hana mata da suke ko san su a baya su to kar su dago su maza sun dago to kaga wannan dole Allah maka yadda rayuwar take a wannan lokacin da da tsanani ba kowa ne yake da tufafin da zai sa ba ina ko wani gani ne ga kwana ɗaya da shi ya daura shi kuma ya yafa a jikinsa sai da dole a yi bayani a game da tufafi wajen sallah tunda yana daga cikin abin da ake buƙatar masallaci وزمان يا يا يا بقى أجتوس يا يا سترش الأول الساعة كمان الله يكي خذوا زينتكم عند كل مسجد فراك كوي شجاع ميتين لوكتين راكو يسلم حديث الفرق حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثور واحد قد خالف بين طرفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى أجتن تب أجتن تفا جدا أنت تفا ثور أنا نجم duk abin abinan zan guda daya a nan sau ana nufin zani duk abin da mutum zai sanya a jikinsa yana shiga da ƙarƙashin kalmar sau kalmar sau tana da tana da faɗi duk abin da zai suturce wa mutum jikinsa sunan shi sau ƙarƙashin sau ɗin kuma ake samun waɗannan abubuwa da muka ambata a samu riga a samu izar a samu alkamis a samu alkubbar a samu alkuza a samu aljubba a samu duk dai ga ana samun su amma dukkan su sunan su asau kara ka kaga a nan aka ce saujin wahid ana nufin zani da. ya yi sallah a cikin zani guda ɗaya kar khalafa zai da karafaihi ya kasa tsakanin wato hancin zanin sai da bayan ya ɗaura shi ya janyo na dama ya hancin dama ya da hagu hagu ya da hagu kuma dama ya haɗa shi ya daure a bayansa kaje da zamu bayani nan gaba wannan hadisi Imam Bukhari Muslim Tirmidhi أبو داود نسائي ابن ماجة جبان كما الإمام مالك في الصلاة وما حديث حديث ابن سيئ لكن تلقيت لك عمر ابن أبي سلمة عمر ابن أبي سلمة سهل النبي صلى الله عليه وسلم أشكون قال أنا تحبيت سنة عمر ابن أبي سلمة ابن أبي سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن محظوظ بدأ قبيلة بنو محظوظ كلا مدينة نيكولا قريش an haife su kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shekara biyu kamar da kuma da suka faɗa kamar yadda ibn abdulbar ko kuma fiye da shekara hudu wanda wannan shi ne daidai an haife shi kafin hijira da shekaru wato uku ko hudu a mahaifinsa abu salama ya rasu bayan hijira da shekara uku ya bar 'ya'ya guda hudu babban shi ne umar sai salama ibn abi salama wanda shi da shi masa alkunya salama ibn abi salama sai kuma zainab sai durra waɗanda ƴaƴansa ne da ya rabu guda hudu wanda shi umar shi ne babban shi ne ya auyar da mahaifiyarsa ummu salama da annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ya yi karami yana yi karami ne masa waliki a sai ta ga waliki ya bukatar balaga wato ba ta da biyu ba ya ta wata zama da rababbi da sa'i ya rai ko hadisin da kyakkyawar kalkala cewa ummu salama yayin da idda ta kare sai da abubakar ya aika mata yana son ta da aure sai da ta karbi yana ta yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya aika Umar ya nuna mata aurenta sai ta ce ka zo ka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annimra'atu ghaira mun da take mai kishi wa annimra'atu musbiya. kuma nuna kike mai yau mai yaya wa laita ahadin min awliya shahidan kuma ba ɗaya daga cikin waliyai da yake nan ina ta kawo wasu izurruka guda uku sai na Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka gaya maka sai yake irji ilaiha yace ina ka koma ka ce mata irji ilaiha ka kullaha ka koma ka gaya mata amma nuna ake na gaira amma faɗa da kike na cewa ni na kake mai kishi فسأل الله لك فوجد هذه غيرتك بل بل بل غيرك الله بل بك الدعاء الله كثير دعاء في شيء فوجد هذه غيرتك فقال ايوه يا ابا قيرك اما شيء هو بك ابن امرأة مسبية مو مسكين هو رائعة فستتخيل سبيانك فذا اعطيتنا يبقى انت فلا تكتب عنه واما قولك نكما سوى ان ليس احد من اولياء شاهد سوى اولى السنة لنا بايا لم فليس احد من اوليائك شاهدا ولا غائبا يكره ذلك بعد يرد السنة لينك وانده يكي من قوة بايا لم زي جوانا العذاب يكي بيضا فقال ابن هذا اتجاه زي ما تسيت سوى انت يا عمر قم fa zai yi rasulullah fa da wadu su suka aure da annabi sallallahu alaihi wasallam ka danta Umar wanda shi da wanda hadisi shi aure da abin da yake nuna an haife su kafin hijira da sama da shekara biyu ko uku da wasu suka faɗa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya balaga kuma ya aure har ma ya zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mai azumi ya tumbaci matarsa annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi ka tambayi wannan ya nuna maka mahaifiyarsa tambayi mahaifiyarka hadisi yana cikin sahih bukhari yace sal hali fa akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u dhalika to ta annabi da Allah ma yana haka sai ya koma ya ce ban ga Allah يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كيف ألا يا ياتي بك أجندك كيد وندمك إذا da Allah ce masa amma wallahi inni la atqakum billahi wa akhshakum bi wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku tsoron Allah saboda haka inda laifi ne da ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yawo karamin gidan yana ɗakin manzo sallallahu alaihi wasallam mal ya ba shi tarbiyya har ya koyar da shi yadda ya kamata ya ci abinci lokacin da aka kawo ka ɗaukin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hannunsa yana yawo a cikin kabatin abinci sai ya da shi ya gina ibnu ya kai yawo mazo wa sallallahu wa bismillah wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yalika ka ci gabanka saboda haka ya kiyaye wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye wasu hadisan nan kuma ya rawaito hadisai daga nabiyyi sa ummu salama radiyallahu ta'ala anha daga cikin almajirai ta akwai sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in akwai irwa ibn zubair akwai yahab ibn kaysan kaysan akwai sabit ibn aslam al-bunani da wasu da udama magana sallallahu alaihi wasallam a matsayin bakkan sa yake nuna raba na daga shayarwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha nono tare da abu salam fa huwa amru min raba radiyallahu ta'ala anha anhu ya nemi ummu salama radiyallahu ta'ala anha cewa lokacin da zai fita yakin jamal lokacin da zai fita ya hana na na aisha radiyallahu anha da waɗanda suke tare da ita shiga basra sai da ummu salama ta zo ta fita ne sai ummu salama ta tura ɗanta dana ya ya yi tsawon sosai kuma shauka da nuna ne ya zama shi ne a kabilarsa kusan babban malami babban shehi wanda a gurinsa ake karɓar ilimi ana fata ya rasu a lokacin halifancin abdulmalik ibn maryam ibn al-asir yana cewa ya rasu a shekarar hijira tana 83 kaga ya ja sosai to shi ne mai riwayar wannan hadisi yace da ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin tufa guda daya a zani daya dan khalata baina tarafaihi ya fada tsakankanin wato hancin zanin guda biyu a cikin sahih bukhari da ya kawo riwaya da zai uku a wani guri da ya kawo ta duk kusan a jere ma ya kawo ta a guri daya sai dan yayi bayanin wasu al'amura da suka shafi riwaya a wata riwaya yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidan mushtamilan na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a tufa guda daya yayi ishtimali wanda ya nuna cewa wannan abin da ya faɗa shi ake kira al-ishtimal akwai abin da malamai wato larabawa suke kowane irin abin da ya mutum zai yi da gani to yana da sunansa أداء الاحتمال أداء الاهتداء أداء التوجه في يوم من الأيام أكثر احتمال قال لها فسر فتتدو أنا شنو مثلنا بعد أول جنب ثم ذي كامو شيء تهيد شيء هرسا مهارك الجنسة زني نبا أمانا بولوا ذي إيا كامو شيء ثم ذي تسا هر الجنسة بعد ذي الجنسة ومن ذي فتو لغا بنجرن أبنا كافتا فتداما sai ya jefa ta akan kakararsa ta hagu wanda ya fito kuma daga karkashin hamatarsa ta hagu shi kuma sai ya jefa ta akan kakararsa ta dama sai ya kama bakin su guda biyu sai ya ɗaure wannan shi ake kira al-ishtiman a nan ya samu damar yadda zai iya zai iya sarrafa hannunsa bai kama da hannayensa duka ya ya ɗaure ba wanda shi ba wannan a wani wani hukunci ne daban wanda hadisi ya hana shi da abin da ake cewa al-ishtimal as wato ya hada da hannayensa gaba ɗaya da ya sa zanin gaba ɗaya rufe to amma yadda ya yi nan zai ba shi damar sarrafa hannayensa to yadda ibnu eh, Umar ibn Abi Salama ya faɗa mana anan shi ne kenan ake kira al-ishtimal in duk inda ba ga al-ishtimal kawai ba tare da kalmar as-samma ba to wanda yake nunawa wanda irin irin wannan dalili yake nunawa ana kiran shi at-tawassul shi ma wannan suna ne da suke bashi shi wannan lallabin haka nan suna kiran shi al-ibtida duk da al-ibtida akan fitar da kafadar dama a rufe ta hagu kamar yadda mai abin da mai dawahu yake yi wanda yake dawahu dawahu qudum dawahun sa na farko da zai yi to ana so ya fito da kafadar sa dama in yayi sa'ayi uku sai kuma ya ya rufe kafadar sa a al-ibtida to kaga anan ya samu damar yadda zai iya sujjada ba tare da ya takuri takuri ba hannayensa a fili suke sannan kuma ya rufe al'aura su sama da ƙasa wani shi ne abin da hadisin yake nuna kuma ya nuna cewa ya halatta ai a sallah musamman idan ta biyar mutum ko abin da ganin mutum guda ɗaya ne ba shi da wanda zai yafa to sai jawo guda ɗaya ɗin ya ɗaura shi kuma sannan ya rubuta hadisin ibn Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu hadisin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wannan hadisin ya gabata هذا ما تكتب البخاري آه، بخاري ده مسلم ده مالك ده تلمذي ده ابو داود ده سويت ولا حديث تسعى آه، النبي صلى الله عليه وسلم يلا وانكا فأكيد يا يتكي فصلى ثماني ركعات الله يا يوانكا يكتو أبن رئيس الله كرنكا أتكش ملتحقا في فوز واحد غالب wato yana yana da tufa guda ɗaya wato al'intihar al'intihar ɗin shi ma yana nufin wani al ɗin wanda shi ne ya zo a hadisin Umar ibn Abi Salama shi ne ya sanya tufa abin tufa guda ɗaya wanda zai ɗaura shi sannan kuma ya fashi da a lokaci guda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah kuntu kace sai da ce ya rasulullah da annabi ummi ali dan mahaifiyata ali ali ibn abi talib ita kuma ummu hali binta abi talib ni ne zama ta ayyan dan dan lokaci sai da ka ga yar uwarta ce a wata riwayar take cewa ga annabi abi da makon ummi wanda shi na daidai da sai shi cikin ta ne wasu ɗaya idan su ɗaya saboda haka kaga za ka iya cewa ga amar da ummi ko ga amar ne abin ɗan mahaifiyata ali ko ɗan mahaifina ali ka ce ka ce ɗan uwa ɗan uwa na ali wanda ce ɗan uwa zai iya zama dan uwa ne ko ko ko wanda suke ɗayan babbanni ko ɗayan amma ka ce ibnu ummi ko ibnu abin to kaga ta nuna yadda dangantakar take za'ama anan tana nufin yayi da'awa wato yayi da'awar zai yi kaza yace annahu qatilur rajulan qad ajartuhu zai kashe wani mutumin da na ba shi da na ba shi mafaka wato bayan an yi fata bakka umu hali ta ba da wani mutum wafaka da annan talaba talaba ya ba wa dukkan wani wanda ya shiga gidan abu sufiyan to dan dakala dara abu sufiyan wa amin wa dan dakala masjida wa huwa amin wa dan dakala baita wa amin laka ala nafsi ta yi amin amma yace wanda ya shiga gidan sai kullum ya sha wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya sha wanda ya shiga masallacin makka shi ya sha kaga anan kuma anan kula sai ta ka ta kowa kaga duk wanda yake da mure ne na rigima ba an ba shi hanyar da zai biya ya tura ita ka shiga gidan ka ta ka shiga gidan abu ta fiyan ko ka shiga kana da ya ka shiga to shi waɗannan shi wannan ibnu mubarak din da take magana kamar shi bai karɓi wannan aman din ba tunda inda ya karbi a nan wannan shelar da abin sallallahu alaihi ya karbi ta ana yi za a buƙaci kuma wata ta bashi ta bashi mafaka ba sai dan kaman bai karbi wannan ba daga baya ta ce ta bashi ita ta tsaya mata saboda ka gane abin da ya fi ko sai na alai jira ba da ta ya kashe shi tunda bai aika shelar da annabi ba bai gudu gidansa ba bai gudu gidan abin da ya shiga abin nan saboda ka ce ya kashe shi to shi ne ta gaggai ko ta gaya a nan alaihi wasallam da halin da ake ciki idan a nan alaihi wasallam bai sa baki ba ko sai ba zai kashe shi tunda ya ya faɗa haka ya ka zai nemi inda zai ke kashe shi to shi ne ta ta samu nan sallallahu alaihi wasallam take gaya masa wannan tace أنه قاتل رجلا قد أجرته زعما أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته دم ما يتياتا ali ya yi ya ce ya zai kashe yamu ko ya da ayyar zai kashe yamu alhalin na ba shi mafaka fulanar da hudaira shi ne wani dan hudaira anan ba a faɗi sunansa ba fulana ko kace fulana bin nasbi ya zama badal ne قاتل رجلا قد أجرته ومن أبدلتم في محل نصر المسؤول ما أجرته سيرات فلان سيدنا بدل مناشي sai ka ce fulani bin rafi ka ce fulani bin hudaira sai zama abin nan ne kadar ne man tada mahajin ai huwa fulani bin hudaira sai zama akwai hajji الرواية أحمد المسند بالطبراني المعجم هو تهجر جبل بدأ أبي مرة بدأ أم هاني تشي أني أجرت حموين بي ما بايا kannan wato miji na na ba wa ƙannan miji na mafaka alhadu shi ne kanin miji hamayaini ƙannan miji na guda biyu na ba wa ke nan a waɗanda ta ba wa mafaka a bisa wannan riwaya ko imam Ahmad da Tabarani ɗan mijin mijinta ne shi mijinta ya gudu ba ya bar abin nan ya bar makka abul abbas ibn suraj da wasu daga cikin malamai suna cewa waɗannan mutane guda biyu da suke magana su ne ja'ada ibn hudaira da wani mutum daga kabilar ganuna hudun kabilar ganuna hudun ita ce kabilar a shi umar ibn abi salama kuma suna daga cikin waɗanda suka yaƙi sai na suka yaƙi Khalid ibn Walid ba su karɓi wannan aman da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba to daga baya sai ita ummu hanu ta ba su mafaka sun kasance daga cikin dangin wato mijinta ibn Jawzi ya ce dan ibn Hubaira din sunan shi Ja'da dan Hubaira din sunan shi za'ada to shi ne hafizin da Hajar Allah yake cewa abin da zai zama haka da domin shi za'ada. dan hubaira hubaira shi shine mijin umma hamid ya kamata a farko wannan da farko hubaira shine mijin umma hamid din in an ce jada inda hubaira ga dan dan mijin ta kenan to shi jada din yana daga cikin waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba tabbas cewa sahabi ne yana da rubiya amma ba tabbas cewa ya samu matsayi na zama sahabi ta bangaren riwaya mutum ya ba ya da suhuba ta bangaren riwaya ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai taɓa riwaya ko wani abu daga sa ba shi yasa bukhari da ibnu hibban suka sa shi cikin tabi'ai ma to kaga wannan zai yi ya kasance kankani ne lokacin amal fati wanda har da zai kawai ya dai wato samu kamar misali muhammad bin abi bakar muhammad bin abi bakar dan sai da abubakar ne lokacin da za ta fa hajjatul wada' ba ta sai na bakar asma binta ubay ta haife shi a hanya kaga ana dawowa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya to kaga wanda aka haifa a hanya za a ce da shi sahabi ko na bangare amma kuma kaga yana jariri a annabi sallallahu alaihi duniya to shi wannan wasu malamai sun sa cikin tabi'ai kai sa cikin mukadaramuna wato waɗanda sun ɗan ci can kaɗan da ya dan samu wani abu da za a da asirin da zuwa amma ko ba su samu abin cikakke ba ba su yi yaye ba lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duniya saboda haka sai ya zama matsayin su matsayi ne irin na tabi'ai su ma in za su yi riwaya da sai sun dangana da sahabi sannan su amsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su mun riwaya cikakkiya saboda ka ga alama abin da wanda yake nuna cewa shi ga ada din da ake cewa shi ne ai shi ne da rayu da a lokacin da haka bai ma kai matsayin da har zai zama mayaki ba har a ya ta kan makhalid ibn walid har kuma sai na ali ce zai kashe shi sannan kuma da a ce dan ita ummu hamidu sai na ali ba zai ce zai kashe shi ba dai ita ta musulunta shi ba ba sa ya gudu ya bar danka a wurinta da haka dan ne ne sai na ali zai ce zai karbi ɗansa ya kashe shi ya kashe shi ita tana musulman da shi ne ibnu abdulbar yake cewa ta yi ya zama ɗan ba naka bane to amma malaman da suka san harkar nasaba ya na ɗan wani ne wani ɗan wacce ɗan ɗan ce su abinda suke cewa ubaira ba ya da wasu ɗaya inda wanda suka haifa da da ibnu hanifa wanda ka za su da wasu ɗaya da wasu mace da haka ga zaɗa zai zama cikin ɗayanta da ta kaga dai wannan bayanin yana zai tare da jadan wannan jadan ba shi zan da yadda wasu suka faɗa amma kuma ga irin riwayar an ce dan hudaira huda ibn hudaira ya ga dan hudaira to kaga da dai dan ne da dan ka ne kenan yayi da dan gasa ibn hisham ne littafin shi taji da sira shi abin da yake wanda ibn hali ta za su gafata shine al-harith ibn hisham da zuhair ibn abi umayya al-makhzumiyya wato kabila ce ta hada su da mijin ita ummu ba da ɗanta a ciki ɗaya sunan shi al-harith ibn ɗaya kuma sunan shi zuhair ibn abi umayya kabila ta hada su da haka shi ma al'ajirar ko ya zo da wani sanadi a bakin ya a cikin sanadin cewa ummu hani ta ba da mafaka ne da wasu mutane guda biyu ɗaya sunan shi alharis ibn shaq ɗaya sunan shi abdullahi ibn abi rabi'a shi ma kuma duk daga kabilar bani mahzun ne to shi ne karshe da ibn hajar yake ganin cewa a riwayar nan akwai wani abu da aka share ko dai ya zama fulan ibn ammi hubaira fulan ibnu ammi hudaira ko kuma ya zama fulan qaribu hudaira akwai kalmar ibn ko kuma akwai kalmar ammi ko kuma akwai kalmar qarib wacce aka share daga cikin siyakin saboda haka kaga sai ya zama wani dan bakkan hudaira wani dan bakkan hudaira larabawa duk wani wanda kabila ta haɗa. to suna ɗaukar kansu ƴaƴan a'lam ne ƴaƴan babbanni ne kawai saboda inda a cikin wannan kabila yake to kai ɗan babba ne ko kuma ɗan uwa ne ne makusanci ne to kaga waɗannan da aka ambata alharis ibnu ibn Hisham da Zuhair ibnu Abi Umayya da Abdullahi ibn Rabi'a dukkanin su a iya ce musu ƴaƴan babbannin Hudaira ko kuma ƴan uwan Hudaira saboda dukkanin su daga kabilar Banu Makdum ne wannan shi ne shi abin da ibn hajar ya iya fita da shi daga cikin wannan duk da gangane na malamai amma dai an kasa gane hakikalin bakin garin ya take nufi da fulan ibn hudaira حديث الله حديث ابي هريره رضي الله عنه ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد wato bai tambaya ya النبي صلى الله عليه وسلم game صلى أتكين a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلكم سيدان أنا بيت كوية من تدوية بصفة دي وانا عليك بخاري مسلم مالك نسائي إن ما جاء نفس الوقت دي شير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول كلكم سيدان كوية من تدوية بصفة دي بين بعد أن ساعة تنبير بالتنبير وانا نرى حلق شن صلى أتفاقها ba ko ko dan abu nuna matsawa cewa ko da wanda lokaci sai an samu tufafi biyu wato sai an samu zani da mayafi wato zargalle da mayafi sannan a iya a iya sallah to akwai matsawa a ciki to tun da kuwa musulunci ya zo da ɗauki wa mutane matsatsi da kunci ko bai kamata a faɗa haka ba sai da wani abin da kake da shi da shi za ka yi sallah to sai dai wato kasancewar mutum ba shi da ba shi da sabbiya guda biyu wanda zai sa a cikin sallarsa wanda zai nuna cewa idan zai sallah a sabbiya daya ya halatta yayin da ya samu biyu wato a nan an ce idan yana da sabbiya daya ya iya yin sallah a cikin halatta to shin wannan ya nuna mana kenan idan ya samu biyu duk da gashi yana da tabiyabi nan ce tabiyabi yana yana da zani da mayafi shin zai kuma iya yin sallah a ɗaya ko da zai yi ba tambaya ce nake yi wannan bai alfa ba ta nuna haka idan aka ce mutum zai iya sallah a tabiya daya idan ya rasa biyu to ran da ya samu biyu zai iya a daya kamar a ce mutumin da ya rasa tabiya daya zai iya sallah tsirara mutum ya rasa duk abin da zai saka lokacin sallah zai iya sallah tsirara to in ya samu abin da zai saka sai iya yin tsirara to dan mutum ya da cikin da yake ta ba daga nan ne za a samo dalilin halaccin sallah da sabuwa ɗaya da lokacin da aka halatta yi da sabuwa ɗaya idan ba da biyu abu da rikin daji yana cewa inda za a iya samowa ta fuska uku ne fuska ta farko da annabi yake awal kullukum sauban kowa ne daga cikin ku ta sabuwa biyu a nan yana nuna cewa yawan yawancin mutane ba ku da wannan tabiya biyu abin da wanda yake ya yawa kusan masu kazo masu gani da fi kaɗan ne marasa ganin da fi su suka fi yawa to idan kuwa an fi yawa marasa gani da fi su suka fi yawa to ya kamata a sami ruksa kuma rukusa an zo ta zama bai ɗaya kan ta shafi kawai da suke da zani kawai kai safar ma da suke da abin da ɗin ba kowa yake da shi ba ta fuska ta biyu wannan fuskar abin da zai kara ba bayyana maka ita shine a ita ruksa galibi tana shafar abin da yake galibi ne wato ana duba galibi ne sai a sai a farkar da ruksa amma iya samun cikin waɗanda ruksar za ta shafa su babu wani matsala a tare da su amma kuma ruksar sun ta shafe su kamar misali azumi da ajiye azumi a yi tafiya halin tafiya galibi a halin tafiya ana bugata saboda ana magana tafiya ana tafiya umuman a wancan lokaci za a yi tafiya za a yi tafiya kan raƙuma ko akan dawakai ko ba a ƙasa to galibi akwai jin jiki akwai wahala amma wannan ba yana nuna cewa wanda zai yi tafiyar zai wahala wani dama cikin wanda harkar ya saba ya zama jiki zaman ba ne zai wahala shi ya fi san ba ko da yake zan cikin halin tafiya kamar wanda yake mafarauci ne da shiga daji wannan ba magana tafiya ba a abin da yanzu nan sai gaya ya inda ba ka tsammani kullum cikin tafiya yake to amma tun da yawancin masu masu tafiya sukan haɗu da wahala ya fi to duk wanda yake cikin halin tafiya ba ya iya aji azumi kaga har shi wancan mara jin malam shi ma ya rufta ta tafi an gane ku saboda a nan rukfar ana ta'allaka ta ne da galibi mafi yawa mafi rinjaye to kuma mafi rinjaye ga yanayin da suke ciki to shi kenan wanda ba ba shi da wannan sifa din ko baya tare da wannan wahala din shi ma ya shiga cikin rubi haka nan wanda suke mazauna gida su ce azumi su ba a ba su wannan rukfar ba saboda galibi wanda yake zaune ba cikin halin tafiya ba to babu wahala da suke riskarsa amma ba ya hana wannan ba ya hana kuma a samu ɗaiɗai wanda a gidan ba zai ɗan sha wahala to amma da shi shi ba za a iya sauke mutane duka ba saboda haka shi ba sai shiga cikin masu azumi ya ƙi ko ya ce an gane ko don kawai zai ɗan ji wahala ko ya take ba za a kai masa ba a nan an duba galibi ne wajen yin azumi a halin zaman gida an duba mafi rinjaye wajen yin azumi a aji azumi a halin tafiya nan ba an duba mafi rinjaye to haka na isa wajen sa tufafin wajen su wannan gani da da mayafi an duba ya yawanci a lokacin ba su da ba su da zanin ba su da zanin guda biyu ba su da zanin da mayafi guda ɗaya gare to shi ke nan kaga wanda ya bada dama nan duk ma wani wanda yake da zanin biyu zai iya yi da ɗaya din fuska ta bi da annabi yake awar kullum saudan kowannen ku ne yake da tufa biyu wanda ya nuna kenan ya san cewa a yanayin su wasu tufa ɗaya gare su suna kuma yin sallah ciki saboda haka annabi ya tabbatar da su akan haka ya nuna musu cewa tufa ɗaya din ma ana iya yin sallah a ciki duk da cewa yi da tufafi biyu ga wanda Allah ya ba dama shi ya fi wato ya tabbatar wa da masu yi kamar yana ce ya nuna musu na san halin da ake ciki yawancin mutane tufa ɗaya gare su kuma kifa ɗaya da yadda suna yin sallar su kuma ban kuma kada cewa kada a yi sallah da kifa ba ya nuna an yarda a yi sallah a kifa ɗaya ba haka wanda zai yake da tufa ya iya yin sallah da ita amma da zai zama yana da tufa guda biyu to ya yi sallah a tufa biyu din shi yanzu shi yasa imamu bukari da ya kawo na hadisin a wata ruwa da sai tsara da maganar sai na umar sai na umar yana cewa idza wasa Allahu alaikum fa awfu ala anfusikum in Allah ya yalwata muku to kuma ku yalwata wa kanku kawunan ku jama'a rajulun alaihi siyadahu mutumin da ya samu ɗayan ku ya harhaɗa tufafinsa sallatu rizarin wa rida ya yi sallah a cikin izari da rida ya fitar jalla da bayafi ko kuma sai izari da kamis in babu waɗannan sai ya yi sallah a kwarjalle da kuma riga wato izanin da zai ɗaura sannan kuma da rigar da zai saka sama in babu waɗannan fi izarin wa qada ya daura izari sama kuma ya sa aljanna in babu waɗannan fi sarayi da yarda ya sa zan wando ya sanya kuma mayafi in babu wannan fi sarayi da wa qada wa qada ya sanya wanduna ya sanya dogon wando ya kuma sanya aljanna in babu wannan fi tubbanin wa qada ya sanya gajeren wando ya sanya aljanna ko fi tuddan ya kanu ya sanya gajeren wanda ya sanya tabuwa wasu malamai suka ce haka ya kamata a ɗauka wato ya zama na ubarin wa riga shi ne yafi ya zama na zai ɗaura zai yafa wannan shi ne abin da aka fi so in ba a samu wannan gani to sai ya sa ubar ya sa kamis da abin da suke ganin shi kamis sama a wani lokacin yana da maɓallai haka ba kowa ba da yake da maɓallin ba kowa yake sa a maɓallin ya ba dan shi kansa maɓallin ai kun ga ba ba wani abu ne da ake samun sa a bilis musamman a wancan lokacin ban san da mai suke yin maɓallin ba amma dai yanzu suna da maɓalli riga da riga a buƙatar maɓalli wanda za ka ɗaura da za ka lulluɓa ba buƙatar maɓalli to yana zai rufe mutum ruf ta ya yana da kalli ko da kalli amma in ya san da rikiza ya san da kalli to sai in yana da makalli ne in ba aka wata rikki zai sa'a rikki to shi yasa sai aka gabatar da izar da riga akan kamis da izar saboda izar da riga zai fi sitircewa sama da kamis da riga sai yasa da aka tambaye shi akan sallah a ko ce ka sanya makalli ka rufe dan wani hakki biya a buɗe saura ta ana bukata a rufe shi idan babu yadda sai fi izarin ya tsada a da izari da da alkyalkyar ta fi kamis buɗewa don ita har ƙasa ita har ƙasa ke a buɗe saura ka aka gabatar da kamis a kanta sannan kuma sai fi sarayi da riga dogon wando da riga saboda zani wanda ya daura ya fi cewa sama da dogon wando dogon wando ya lokaci yana fito da sura musamman iya yana da matsi to shi yasa sai aka gabatar da izari a kanta kaga wanda ya nuna kenan ba daidai bane mutum ya san da kayan da za su matse shi sun zai yana tsoron sa yana sallah ya kamata ya yi shigar da wato gaba ɗaya zai zama cikin kamala surar jikinsa da ba su ta bayyana ba wannan shi da abin da musulunci ya fi so ko da za ka sa dogon mutum ko wani ka sa dogon rigar da za ka rufe ba ka sa eh, wani ma za ka sa eh, da yan cizon gari to su a can sarayin dogon wadda abu ne a baya baya ba a shi ne shi ne zaɓin su na farko ba sai idan an rasa izar ne ake da na dogon wadda amma fita shi ta ko a irani annabi sallallahu alaihi wasallam yace asa a sa izar da riba yadda bai samu ya falli hiyal batu sarawi sai ka da izar da riba ka rafa sai ce to ka sanya ka sa da jan wannan da ba ka fi tsara ba to kaga da a ce shi dogon wanda ya fi cewa a gurin to da shi za a ce ka san ko ana son sutura din a fuska ta uku yake yayin da bai tambaya yayi tambaya game da sallah a cikin tarbiya da wanda yana yin tambaya ne akan shin sallar ta yi ko da ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yawa yawancin halin da mutane suke ciki shine ba su da abin da ya fita biya ɗaya din kuma wannan ya riga ya san da haka kenan abin da wanda yake nunawa halaccin yin sallah a cikin tufa guda a cikin mu'tamar imam malik an tambayi sa ibnu musayyib آه، سعيد بن سعيد تتأثر بأبي هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد زي يصلى كفاته؟ قال نعم يقول إيه لنا فقيل له هل تفعل ذلك أنت كيف صلى كفاته؟ قال نعم يقول إيه أصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجر إذا صلى كفاته الحال da tsayar على wato وإذا بغني wani ya daura da wani zai in ɗauki ɗaya in daura shi daura kogi in daure abin da kuma daura shi a wuya in yi sallah alhalin da ɗaya don in ba mutane cewa ya halatta abdulrazak a cikin al-musannaf ya kawo maganar saɓani da aka samu tsakanin ubayyin da ka'ab da kuma ra'ayin saɓani hana ubayyin da ka'ab da ibn mas'ud akan sallah fi saudin wahid Idan yin ibn eh, ya ce ba laifi mutum ya sallah fi sabin wahid shi kuma ibn mas'ud sai yace a'a an halatta yin haka ne lokacin da mutane ba su da tufafin isassu amma lokacin da mutane suka samu isassun tufafi sai ya zama da dole su tufafi isassu wato sa tufa guda biyu sa abin nan zani su kuma ya zama yafi to shi da umar ya ji labari ya tsaya akan mimbari yake cewa as-sawabu ma qala ubayy la ma qala ibn mas'ud wanda ya dace da daidai a cikin waɗannan maganganu zuci da ubayy ibn da abin da ibn mas'ud ya faɗa ba amma dai shi ibn mas'ud ya dace akan wanda hali yana da haka ne a yana cewa in dai kana da tabiya guda kar ka sake kai sallah ta jabe ko da ta fadin ta fadin tsakanin sama da ƙasa ba da ya bayyana to shi ne dai imamu nawawi yake cewa ma'anar wannan hadisi kaguwa biyu ba kowa ne yake da ikon samu ba da a ce wajibi ne sai mutum ya samu biyar nan guda biyu ko yadda ba zai iya samun su ba kenan ba zai iya yin sallah ba wannan kuma akwai matsawa akwai ananin tsanantawa ga mutum Allah ta yana cewa za a alaikum fi dini min haraj ubangiji bai sanya muku kunci da madadin da a cikin addini yake amma sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi a biya guda daya to a wani lokaci ne yake a wani lokaci saboda babu tabuwa sai daya daya shi yasa sai su da ita wani lokaci kuma suna yi da don su yi bayanin halacci kaga mun karanta hadisin jabir da wasu zo mun karanta su ko eh da wasu suka zo suka yi masa tambaya a sun gan ya yi sallah da sirwa suka yi masa maganar ce saboda yau dare da irin kuwa waye ya sami haka yace inna ma fa'altu bi ra'yin zuhari dan jahilai su gani nayi eh oh, to to to amma dai ga wanda yake da isassun kaya da zai sa mayafin da kuma daura wannan shi ya fi kamata saboda faɗar Allah ku zo zuwa cikin inda kullu rasul hadisin gaba suna hadisi abin raira ne yace na yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli ahadukum fi thawb al-wahid laysa ala atiqaihi minhu shay tijara na ga kamar ana ta atiki ne kike a sahih bukhari atiqaihi laysa ala atiqaihi minhu shay kada ɗayan ku yi sallah a mayafi guda ɗaya alhalin babu komai a kan kafaɗinsa wani hadisi bukari muslim abu dawud masai ko shi hadisi na gaba shi ma dai duk ma'anar su ɗaya a sallallahu alaihi ce a abu da yake ashhadu an laysa bint rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu da salla fi thawbin wahid falyukhalif da tarafayn wanda yi sallah a abin tufa ɗaya ko ya sassa da tsakanin a wato jefan su shi wannan abin nan zanin nasa hadisin farko yace la yusalli haka yake a cikin haini da wannan yadin la yusalli ko yana laɗin da lafiya ce Ya haka sai zama kadar ne da ba'an bahi labari ne amma ma'anar hannu ne ibn hajar yace a riwayar barakatun fi jara'il malik فهو الإمام الشافعي إذا مالك يعني لا يصلي بحرف الياء هذا لا يصلي هذا مهم كذا يصلى أو رواية لا يصلي يمنع كذا يكسر ويصلى بزيارة من التوكيد لا يصلي يمنع الرواية الإسماعيلي نهى رسول الله النبي يا هنا متى يصلى da mayafi babu kuma komai a a kafaɗarsa da yake laita ala'a fi tsayi shay'in ko laita ala'a fi tsayi minhu shay'in babu kowane irin abu a kafaɗarsa abinda yake nufi a nan ya ɗaura shi ya jawo gefensa wato kada ya ɗaura shi abin a ƙugunsa yadda yadda yadda ba ta suke daga gani kamar ka ba komai wannan ba daidai bane yayi kamar yadda jabir yake ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam au al-umar ibn abi salama yake ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kamo ya daura ta kurjinta bayan ya daura ta kurjinta ya jefa jefanta na dama a kan kafadarsa ta hagu haka nan ta hagu ya jefa shi a kan kafadarsa ta dama ya kama ya daure ta baya hikima a nan dan kada ya zama ka faɗa ka bada komai shi yasa aka buƙaci ya ɗora waɗannan in ya ɗora waɗannan to zai zama ka faɗa ka akwai wani abu wanda ya fi kusa da ladabi kamar da mulla ah, ali kare yake cewa akwai ladabi kuma ya fi wato dacewa da alhaya ibn wadda wato jin kubur idan kuma ya fi kusa da zina din da ubangiji ce ku zuwa ku inda kullu masjid ناصر الدين الألباني أتكلم للدافع فأصل صفة صلاة النبي ذا صفة صلاة النبي إذا كنت صفة صلاة النبي أتكلم أصل صفة صلاة النبي صفة صلاة النبي شنو عند أكا في سبي تورنا كلام ابن أتيب الدم صفة صلاة النبي شيء فارق فيها aka aka daɗe ana karanta shi shekaru masu yawa sama da shekaru talatin an karanta don zaɓin na karanta da shi a tun a cikin alƙari tara da tamanin da abin da biyar ko da shida wanda biyar ko da shida ko da bakwai lokacin na karantar a beri gold saboda da shi aka fi sani to wannan ƙakuran albaniyoyi akwai babban a cikin shi wannan karamin za ka je na cewa kama bayyan da asir kamar da dai daidan bayanin wannan matsala a asalin to shi asalin ba a buga shi da sai bayan rafe shi albani ba albani ya an tafi da asalin a cikin mujallabi ko in ce juzu'i uku wajen na idon to hawan asalin yana faɗaɗawa wajen bayanai da riwayoyi da sannan kuma ya taƙaita saboda a samu abin a kurkusa kurkusa kada ya nisa da yawa to a cikin asali kusa salatin da biyu yake cewa a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hannu to la ce za yace zahirin wannan hannu yana nuna haramci ne kamar yadda zahirin yi farko riwayar farko a gaisa ita ce riwayar sa yukhalif bayna qarafayhi ala atiqayhi ya ta tsakanin gaskan wannan gari ya dora shi akan kafadunsa yake wannan riwayat mutum wujud yana nuna wajarci ne haka kuma da yana daga cikin magabata sun tafi akan wannan daga cikin akwai imam ahmad wanda ma al-mashhur magana da tafi shahara daga imam ahmad yana cewa laysa la mahsuf al-atiki ma al-qudrati ala sutrati lam tasihha salatu ba zai yi sallah ba tare da ya rufe kafaɗinsa ba tare da yana da ikon ya rufe su sai ta sallata da ta yi ba fa rufe ta sharta ya da wannan sharaɗi ne wanda ko zai idan har ibn hajj idan kai ba ba din nan ba ka rufe kafaɗinka ba ka sallah kaga abin da wannan ra'ayin da alibi ala zan da suke zuwa su buɗe kafaɗa ana ana sallah wai ya shiga ya shiga ya shiga maka tun daga tsara ya sa irami mutu kamar da ta abu da take har a gama haji in ka ga ya rubuta sanyi ne da kushi a musdalifa ko a mina to da sanyi amma da tashi zai su zai shiga daki sai kuma bude shi ma ka ga wadaya ya isa kamar kai kaga kai ba a yi ya ma'azuratul irami ne ta sai dauka ka faɗa ba kamar ma'azuratul irami ne kuma an samu inda masu tallafa bukatun su da jahilai da yayi duk da za a yi wata tabar ba ko wata umbrella wata lema sai a yi wata wani alhaji jaffata da ka faɗa ta ɗaya buɗe to sai ya ilimi ta ɗauka ai haka ne ma ake so kun gama gashi balarabar nan da ake a jikin dardina nan shi ma gashi ta faɗa ta a buɗe ba ka sai tafi a haka wanda kuma ba ba haka ba ne abinda aka aka sani a hukunce shi wannan buɗe kafaɗar dama da ake yi a lokacin da ka zo dawafin irin wato dawafin ka na farko da ka zo shi ma in kai sai uku na farko shi kenan ka yi shi da ake sai al da to daga nan kuma shi kenan ba kai da bude ka fada sai da in ka bude dan ka sha iska dan kuma ba da hana ka in an sake sallah ka za ka rufe a wata zabi babu ka fada ta ta dama a bude ya gaskiya wannan kuskure ne ko ga malikiya da ka to kaga bai kamata ya zama gaba ɗaya an ka kayi ta a cikin makaruhi ba sai da ka je ka yi abin da za ka samu ka sauke ka yi ta aikata makaruhi sai da ake so ka aikata da makaruhi ba to shi ibn ne yake cewa tun da annabi ya ce la yusalli yanna ya hana to kai kuma kai to bar abin da amalin laisa alaihi amruna ya rabb ya baka ubanni ka bijiri ka yi naka to ya amma ya maka da kayanka suna ce la yusalli yamma idan kai nasihin aka zo da la annahiya ba'da ta yaqa ba'da fi'l to fi quwwati ruku'in bakira بعد لا النافية من هو دقوء النكرة بعد لا النافية لأن النافية هنا التاء لا أحد في البيت ko lara rajula fil bayt to ba za a ce dan rajula ne kuma ba wani mutum daya sai ka ba kowa ba za a samu kowa ba to suka ce ni fi'ili shi ma in ya zo bayan la annabiya daidai yake da fadawar wato abin da na kira bayan la annabiya sai ka kore abin da gaba ɗaya kamar la yusalli wanda ka ba a ce la salata ce la salata ka ba sallah kuma to bisa ga wannan ka'idar suka kore sallar wanda duk zai a yadda gane amma jumhur ba da kabiya ne ta shafi'i da sauran suna ganin annabi littan zuwa wato zan a nuna rashin kamata wato bai kamata a yi haka ba abin da ya kamata shi ne a rufe a akwai ba wasu irin ɗan ƙaƙalar suka ce ko gare kafa shi kenan wato ta tafi ka kaga da akwai wasa wai ai shay'in ne shi ma shay'in ai ta akwai laifa za ta kai minhu shay'in amma ya manta kalmar minhu minhu ba min ne ba sai gare min wannan shi zanin to suka ce wa laysa allazi thawbun wahidun satiran bi awratihi laysa ala atiqi minhu shay'un sahha salatuhu ma al-karaha shi ne abin da suka ce kenan ko da zai yi sallah babu komai akan kafadarsa amma ya kuturta al'aurarsa sallar ta tayi amma ya aikata makaruhi sawa'un qadira ala shay'in yaj'alu ala hadithi am la ya iya samun abin da zai sa a kafadarsa ko bai samu ba hujjar jumhur fadar annabi da yake cewa fa in kana yafi'an faltahid bihi idan yana da yawa ka shi na sai ka lulluɓa bayan ka ɗaura shi ko kuma ka yi lulluɓi da shi wa in kana dayyiqan idan kuma ba shi da yalwa fattajir bihi to kawai ka daura shi suka ce to kaga anan an ce ka iya daura shi kawai in ba shi da yalwa kaga ya ce ba mai kenan rufe ka faɗa ba da ba to shi da aljami yake cewa ya kasa gane ya aka yana hadisin zai zama hujja bayan kuma wannan hadisin sa yana nuna abin da imamu ahmad ya faɗa ne saboda ta ce fa in kana yafi'an falsafa biyu kaga an bambanta tsakanin zanin da yake da yalwa da kuma wanda yake da kuntataccen zani an su tsakanin su to kaga yau ka daidaita su a hukunci ka ce yadda mai yalwa yadda mai kunci za ka iya daura ka bar kafadinka to mai yalwa ba za ka iya daura ka bar kafadinka duk ɗaya ne to wannan ba wannan hukunci ba da haka bane yace na haka in yana da yalwa sai a lullu a daura kuma a lulluɗa wanda kuma yake da mara yalwa ko ba wajibi bane sai a lulluɗa sai an sai an lulluɓe yake kamar yadda ya umarni da a ɗaura a ɗaura izari in yana da in yana da kunci wanda shi ma wannan wajibi ne to haka nan shi ma lulluɓawar akan kafaɗa in har yana da wani to shi ma wajibi ne to wannan yace wannan wannan mazhabar ita ce tafi ƙarfi mazhabar fassa tsakanin wato bakin gani na hagu ya koma dama dama ya koma hagu a ɗaure a wuya wannan shi fi karfi kuma wannan shi da abinda imam bukhari ya karkata zuwa gare shi kamar da hafiz ibn hajar ya faɗa kuma wannan shi ne zaɓin ibn munzir da tafiya bin sirki wanda suna daga cikin kuma malaman shafi'iyya kuma wannan shi ne ra'ayin shaukani kamar da yake cikin bali alfar amma magana cewa sallah ta ɓaci shi aljani yake cewa hadisi ba nuna sallah ta ɓaci sai dai bisa ga wacce ka'ida da suka faɗa wanda shi kuma ba ta kama hankalinsa ba wala ya halin da kaga ba daidai ba ne idan mutum zai iya lullube kafaɗar sai ga sabu zai iya lulluɓe kafaɗar sai ga sabu kaga a nan idan mutum yana da kayan da zai yi kafaɗar sa duka ba daidai ba ne sa wannan yayin nan da sun buletin nan da ya za a bin na yawa in har zai iya yana da yana cikin kafe kamata yadda da ku ce sallasa da sai sallasa ta yi to amma kuma bai yi abin da ake so na kamala ba idan har wanda yake da zani sai an nemi sai ya janyo zanin ya abin nan sai dan ne Allah ya yi maka za ka yi talla a cikin irin wannan sai hadisin Jabir mai sani da lokacin da ya sa ta fi karewa ina ga dole mu hakura da hadisin Jabir akwai shi ma ba laifi yana ɗan tsawo da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya mu nada abin da muka faɗa Allah ya mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina lokacin ya nuna maka ga yadda ake ko ba kai kafira ba gara kai da yafi shi ma idan ba ku kowa sosai dan a gaskiya ba daidai ba ne a irin yanayin da ake yi wani lokaci ka samu cewa an cika an cika da wasu zai da ibara ba su samu sun yi da yafi ba ko lokacin har da ya zai da yafi ifada wasu kuma da suke sun riga sun yi saboda tsayafin nafila a zai a ciki gurin da lada a ta samun wahalhalu da ke jiki wai shi yana sai samu lada ba da gaskiya kamata a duba wannan idan akwai cikkuya to ya kamata a bar da wanda yake tsayafin farin kada shi a sa shi cikin imrani saboda da ka samu ladan nafila ya kamata ka ɗaga masa kafa idan akwai dama kamar misali lokacin da ta da lokacin cikowa ba to kai kore ka dawa bi shi da abin da aka fi wanda ibnu tabiya yake cewa ga mutanen da suke a faƙi da wanda ya zo daga wani gari da aka fi sha'awa a wasu su zo ka dawa wanda ma aka sani ba saɓani da wasu zai fi kai umara mutum sai zai yi umara sau goma ko ya fiye su fiye da ɗan umara bayan ya yi tashi ko ya zaɓi ko ya zaɓi ko ya yayanta ko ya kakanta ko ya matarsa ko ya waye ko ya waye musamman za ka yi mamaki ne da ba ta gajiya kuma ya rika wani abu da musulunci ya hana wajen aiki tunda dai tsubarsa ita ce dai tsubar ba wata ce za a ƙara masa lokaci ɗaya a ita ta ƙare masa tsubar ba ta kuma je ya kawo umara ta farko sai a ɗan bai ƙuri kaɗan ya koma sai a ɗan shafi kaɗan ko koma sai a ɗan shafi kaɗan haka za a gan shi nan an ciri nan an ciri nan an ciri nan ɗaya. Eh. Zaga wannan musulunci ya da iya wanda a ciki. ku daina zalunci ne abin da ya fi ta yi ya yi faɗa ne kuma ita ubara ai ba a yi zuwa a yi mai wani hajji ce ake magana wanda yake ya mutu bai samu ya ji da ko kuma tsoho da zai iya zuwa da ko rashin lafiya ba za su iya shi ba to yadda aka yadda idan mutum ya yi nashi hajjin ya je ya yi wannan hukunci wanda shi ya kama umara da su da yi wa baban da ba da da ba da zama wajibi a da ba da yadda da kai da musu wajibi abbas akwai magana a kansa saboda ka za magana cewa ya ku ci mamu sai ya hada da su ko ya yi sujjada ko rabbi bi turbi bi sallu rabbi bi turbi addu'a ce da ya hada da ya ce ta amana su ba amma sallallahu alaihi haka ya koya ah, ko ya dago daga sujjada kafin ya koma ce rabbi bi turbi da sallu ba a ce ya ci amana da bayansa idan gana sallah kai addu'a kai ubanka musulmi wannan yana da kyau saboda an san falalar yi da wani addu'a annabi ya faɗi cewa duk sanda kake da wani addu'a Allah yana turo mala'iku su tsaya ka ko mala'ika ya tsaya ka duk addu'a da kai wannan ranka ta alkhairi ki kuma sai ya maka wace kai na Allah za ka iri wannan kai kana yi da naka bakin wanda ya yana faɗa faɗan Allah kai kuma mala'ika ne yake maka bakin da la ya tura Allah na amara kuma ya tsare wa sallam sai da kai sakamakon da za a yi maka ya nan kai wanda kai yana yana da kyau idan ka tashi addu'a ka ka ce ɗanka kanka kai kaɗai ko ya kanka ba dan ma wani kai na ka samu addu'ar mala'iku su ma su maka wanda yake idan aka zo saukar karatu daga suratu ba hajiya mafi ana yin kaddara karshen kowace sura daga daha sai da daga daha sura ta duha a cikin kitabul fasal da duha kankata kafa ta duha zuwa maki to shine yake cewa kowace sura kowace sura shine yake cewa ya zo a hadisi ne hakan da yana hadisi mai tsini zuwa ga abin sallar sallar sai dai ya gana suna ce ta kurra su kuma suna da ayar cewa wannan sun same shi ne ta hanyar talaki kowane ɗalibi daga malamin sa shima daga malamin sa zuwa ƙarshe amma ba wani hadisi a kan wannan gaskiya ai da ya shahara tsakanin qurra sai za ka aje a same su su yi cikakken bayani wannan kuma yake ne eh, ina neman alfarma a gaya min sharhin da ya kamata a gona na a da sharhi a sharhi ko na san yana da shi mai suna fatkul mabdi fatkul mabdi littafin da aka yi sharhi bayan alkur'ani kamar kuma sun yi kokarin nusar da waɗanda suke fita cikin waɗanda jama'a din a ta fuskar ikhlasi da kokari da himma suna da himma tsare da gaske kuma da za su fi ikhlasin su ga cewa suna yi don Allah za su iya tashi su yi tafiya zai tsawo a ƙasa kwana a masallaci su ci gurasa da mai da abin da ya dame ya ga su kullum haka duk duk haka ba. to kuna da wannan akwai wannan himmar da wannan kokarin ba za mu ci kaɗai da laifuka isa ba dole ana buƙatar abin da za ta kuma ya zama ya yi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk sharuɗa da aka zo aka sassaka ya kamata a jirgin su kamar misali daga cikin sharuɗan biyu za ka fita kada ka fita ta ka kasa kwana uku ko zuwa kwana arba'in ya yi kai kwana uku za ka fita wa'azi a ce dole sai ka sa maka sharadi sai ka fita sai ka kwana uku za ka yi fita da alama ka je ka yi abin ka dawo ba ga wannan sharadi za ka same shi wai ayi Allah ce ya anna musa ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر وتم ميقات ربي أربعين غير هذا في نواتي كان أربعين wannan ba wannan ba hujja bace ba hujja bace Allah ne ya kirawo annabi Musa alaihi salam ko ya nabi Adi da shi to kai kai da annabi Musa ne ko ba ce kai ma Allah ya kira ka ya yi abu da kai ba ta ba magana sannan daga cikin irin sharuɗan su akwai mutum babu Allah ya arzikin munkar sai da al'amari bil ma'ruf babu Allah ya arzikin munkar Qur'ani cike ke da magana ba ya arzikin munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر kwari ta ke da umarni da cewa kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna shi ya sa haka idan ka yi umarni da kyakkyawa ai wannan kyakkyawan umarni da shi hana ne daga mummuna wato in ka ce mutum ya yi sallah kamar ka ce da shi kai ya bar sallah saboda haka ba sai ka yi masa magana akan tafsir salati ba amma ka sumar ta ce akwai akwai akwai mummunan da ba su da wani muƙalibi wato ba su da yanzu misali idan da yake shan giya da yake zina ko ƙarawa ne ko shirka ba ka ga za ka hana mutum shan giya a ce kuma ba za ka yi maganar hana shan shan giya ba sai dai ka yi magana ka ce ta shan kin ka ce ta shan ta hana shan giya to sai za ka su za su zuwa su mutane da na laifi a ka'ida su da za ka ce kasu yawan laifi ba su ka sami su da tata ka rera cikin su su zama lokacin sallah ya yi lokaci ku tashi sallah sai ku tashi sallah sai a zo a daina su da alfatar kasa yi magana in ba giya kasa zai suna sa lokacin sallah yi in bai bai gudu ba ka zo su sallah wai ana haka ana haka za su daina to kaga wannan ba daidai ba ne abin sallah dai sallama da ayyuka akwai wannan akwai wannan kai ina da kyakkyawa abu ka hana mummuna ka ce ai abin da za mu yi ko ne a bar ka za mu yi ko ne to daga cikin abin da su ba magana ne amma ilimin kai sai ta ba daga cikin aqidar su ko da ayyukan suna zuwa da tauhidi ba da ciki ba su zo su sami mutane suna abin da ya tafi shirka ba su hana sannan kuma daga cikin irin laifukan su akwai wato rena ilimi suka ce da aka ce ban da an bayyana aya kowa ma ya ta ya tawa aji sai da aka sai a fita a yi ta ne a yi ta kura kuma ka zo ka ce kowa ne ya tsaya ya yi aji to garin ban da ji an yi la'a dinnan wani sai ya wuce iyaka sai za su ce jama'a ta tabbi da saboda abin ya ce walau aya sai ka kowaye ba don ce wannan da karatu da ban imani da ban sai imani da kai suke suke takama da shi saboda haka ka zo ba da yana da bai san aya ɗaya ko aya ɗaya to ran kowa ma zai za a je a to sai sa jami'an ku sai ka samu sun gano jan mutum daga Pakistan daga India daga Bangladesh da yake can area sun fi yawa ya gan su da jan fata suka tsaya suna abin nan dan daddage da larabci sai ɗauka da abin da suke faɗa ilimi al'alin da yawancin su ba ilimi tare da su gaskiya yawancin su ba ilimi nasihar da malamai sun sunna suke ta musu kenan irin shek ibn ba irin shek usaini shek nasir bin al-albani ya sha zama da wasu daga cikin su ta su nasihar ta su tsaya su karatu su tsaya su karatu ce da za su tsaya su karatu da suke da himman nan da kokari da kwazo da rashin wato son jiki za ku yi amfani ana buƙatar ilimi ba za ku tafi ba in ba gajin ilimi kuma ba zai haifar da ɗa da ilimi ba yanzu a za ku zauna a samu wasu su karanta sun wata salatin da bisa ko a kanar jana'is ko wani littafi kitabun tawi misali su san shi ko ɗari ɗauyuka suna karantar da mutane wani littafi da ku ba a kan kawai ku je ku yi magana a dunkule haka wata babu babu wata na dama da makama a ciki wannan ba daidai ba ne saboda haka za ka fita cikin su to ka san dai da abubuwan da suke faruwa kai kuma ka san a tabbilin din ba kai ma za ka yi a kansu da yake tsayin ka gyara su da istima a tare da zaka yi kamar mai da yaka abubuwa da yawa akwai littafin a shek hamidu kurejin a kan abin alƙaulin dalil sun tazo da jama'atu tarbi littafi ne babba wanda ya akan akan suna da abubuwa da shafahat akwai wanda za ka faru ma wanda yake ya game da annabi sun yi magana da annabi ya yi kaza ya kaza akwai irin wannan a cikin a cikin tafiyar ta da yawa eh a ai ta ta ta zama ma ai sai ka je kuma ganganin wannan da aka dauke nake ba ta a amma abin suna yana da yawa Allah ya sa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi